Na ɗauka ai wancan falin zaki bi. Anti na fi son bin wannan. Allah kam. To shi kenan, Idan kika ji da Allah ki cewa Hajiya ta bani wannan itacen sai ki kawo mun ko? Na cikin yake. La shirye ki. an ce mun yi da wannan mutum za mu haɗu yau. A ina? A gida an jima kaɗan. Me yasa baki ce shi biyo nan mu gaishe ba don mu gaisa? ɗazu ne da muke chatting da shi sai na ce mishi cewa zan je gida saboda na faɗa mishi a gidan yayana nake shi ne ce mun in faɗa mishi anguwan sai na faɗa mishi ya ce mun wai shi ma zai wuce ta anguwa shi ne muka yi za mu haɗu da shi zai zo ya same ni a gida to Allah ya samu dace kin dawo ta sai na dawo gaskiya kin sace ni da yawa duk yadda nake tsammanin ki sai gashi na ganki kin fi haka na yi budi sosai a kanki kuma ina ta saƙe-saƙe a kanki sai gashi na ganki fiye da yadda nake mafarki <laughs> me na kuma uhu ba yadda kika so ki gane ke ganna ba ko kin so a ce na fa haka haduwa na fa haka cika ido na fi haka haskawa na fi haka razanarwa ko? razanarwa kuma sai ka ce wani dodo? oh sorry wallahi maganganun da suke zuwa mun haka a hargitse saboda wasu yadda aka yi daga ganin ke kawai na jina rudi sai maganganun <laughs> kalmomin sai suna zuwa mun a rashin tsari wai ya aka yi maka sami nan ne akwai wani abokina da na da ina nema da na nemi nambansa sai aka bani namban amma sai aka bani ba daidai ba ina saving number na shiga wasu kwatsam kawai sai na ga hotonki akan dp sai na yi tunanin A to ya aka yi wannan namban ya shigo wayata sai na ga sunan da na saving sunan abokina ne amma kuma hoton mace sai na ce bari in gwada kira ina gwada kira sai na ji muryarki shi yasa kika ga kafin ne miki magana sai da na fara kiran wayanki ina jin muryar mace sai na katse oh haka ne to na haka ne don in gwada in ji shin abokin nawa ne ko ko wata ce daban ko kuma dai kawai na yi tsintar da mai akala ne to da fatan dai ni dai na samu abin da nake so kefa kin samu abin da yake so Ah, An ce ina nan. a nan wanda. Wayyo. An <laughs> na samu mijin aure. Wallahi an ce na samu mijin aure shine. Hmm. Wallahi an sai kin ganshi. Wallahi ko ta ina yayi. sa kabba na yarwa. To me sunansa saboda ban taba jikin kira sunansa a cikin gidan nan ba. An <laughs> sai sai ya faɗa min sunansa. Wai Walid. Kin jar wani amo yake yi ko? Hmm. To Allah ya taimake ki idan kuka yi aure kin ga duk inda za ku je duk inda zai tafi da ke zai tafi kin ga ba zai dinga ah, barin ki a gida ba kamar irin yanda da yayin ki bari na a gida a'a ah, ah, kake gaya mun magana mana ai yaya na ma ke kika so da ni ne ko zai mutu wallahi sai na bi shi haka kika ce sai dai in ba biyayya zaki wa iyayen ba amma har in biyayya zaki musu dole ki zauna kuwa zan baka zoben nan don in tabbatar maka da cewa ina son ka kuma na yarda da kai na amince maka ka zaɓe ka a matsayin abokin rayuwa ta har abada na baka amanar kaina kamar nima yadda zan riƙe amanar ka na maka alƙawari za ka same ni a matsayin cikakkiyar mace ta gari fata na Allah ya sa ka riƙe ni amana mai haka nake kallon yadda yake doka bayan ni ba haka na ke kin san yadda nake ke da zuciyar ki za ta zauna kamar yadda ta waje da kin dai samun da to me yasa ke kwanto a kai Kawai dai ina son Rashin fahimta ya rashin yarda ne. Ko kina ganin kawai rabu da ke ne? Na shiga uku. Ya kake fita irin wannan kalma? Ni wallahi babu abin da zuciya na yake kan sana. To zuciyarki ta zauna wuri ɗaya. Ta daina kalle kallen wasu abubuwa marasa. Insha Allah, I promise, but that's ki saki jikinki mana na ga kin wani kame jikinki sai ka ce wata mai jin sanyi Allah nan ina ne kace zan raka ka kasuwa ka je ka sai wani abu wallahi ban san ma yanda aka yi na biyo ka ba saboda kin yarda da ni ne kuma kin tabbatar da cewa a zuciyarki ba zan taɓa cutar da ke haka ne amma dan Allah ina ne nan ɗakin abokina ne rufa'i akwai kuɗi da na bashi ajiya na kira shi a waya akan ya bani zan je in yi sayayya sai ya nuna min cewa in zo in jira shi a nan zai kawo min kuɗin yana kawo min ai za mu wuce kawai gaskiya ya kamata ya so da wuri wai ke ba ki yarda da ni bane ne koya ki daina jin tsoro na kwantar da hankalinki ki ɗauka tamkar nan gidanku ne ka ikilima ya na ganki gaba daya a birkice anya lafiya kuwa yarinya ta shigo a birkice kuma ta shigo ta kofar baya sai ka ci wata munafuka laidi sa lafiya ki hakuri. amma wallahi ba na yi miki hakarin cutar da ke bane na yi haka ne kawai dan tabbatar miki da cewa da ni da ke duka mun zama ɗaya wani irin zama ɗaya ba na sa abin da kake yi min wali idan zan zauna da kai bai kamata kana taɓa jikina ba kai mun abubuwa da dama ina kallon ka amma ina tsoron kar mu ce gona da iri. Ok, ba ke da cewa ni da ke mun zama ɗayan ba ke. ni fa mijinki ne ko ba jima ko ba daɗe to menene da wani abu ya shiga tsakanin da ke to ka bari yayi auren tukun auren da ba zai wuce nan da wata ɗaya ba ko jiya ma fa sai da ne magana da baki dai na akan za su je gidanku a fara magana kuma ana yin magana babu abin da za a jira sai dai kawai a fito a yi aure ni ban ce ban yadda da kai ba sai dai wallahi tsoro nake yi kinga ki cire tsoro a zuciyarki ki ɗauka cewa ni da ke tamkar miji da mata ne kuma don mun yi wani abu ai ba wani abu bane ko kina ganin idan muka yi wani abu ni da ke wasu za su ji ne ai asirin mu a rufe daga ni sai ke fa ta haka ko me zai faru tsakanina da ke ai daga ni sai ke babu wanda zai sani ko mutane ne suke kallon ma'ana ya kamata ki fara tweeting dina matsayin mijinki tunda na yi miki alkawari nan da lokaci kaɗan in ji ko ok fa ma sai ki riga je ki zauna bari in kawo miki abu mai sanyi ki sha Ikilima, lafiya bai wulakin ta cikin gudu kina tunawa a nan. laifin da kika yi shaƙaƙƙi neman gafararsa cikin tsakiyar dare. ai ko ba ne ba sai mutum ya laifi kullum muna cikin tsari ke. ikili ki gaya min me yake faruwa. shi kenan tun da abin da ke cikin ranki za ki fito ki gaya min Allah ya fi mana gaba ki. Halima ina hankalinki ina tunaninki ya je kowa na miki kallon mai hankali sai ki tashi ki je ki jajibo mana wannan abun yanzu ki rufa mun asiri anti kake bari ya yi ji wallahi ba yawo nake yi ba wallahi ya yi mun wannan abun hakan ya faru wata rana ne amma tun daga ranar wallahi yayi yayi naki wayo Allah na yau ni nake da cikin waje ne kilima ina zan sa kaina ina zan ɓoya a duniyan nan in san me zama tashi zaki gaskiya mu koma asibiti a ji a cire wannan cikin saboda ban ga wajen zaman shi a cikin gidan nan ba a'a anti mun yi da shi za mu yi aure bari in je in same shi ina ganin idan mun yi aure asiri na zai fi duhuwa gani nake idan na zubar da cikin nan zan mutu ko kuma wasu za su ganni asirin mu zai tonu insha Allah anti za mu yi aure asiri na zai rufu ki jira mun je in dawo yanzu na anti kai maza maza wallahi basu da imani wayo duniya ina zaki da mu haka amma duk rashin imani irin na walid wallahi ya fi na bai saboda yanzu da an san cewa wannan cikin da ke jikina ba namijina ba ne na nabil ne ina zan sa kaina ban san yadda zan yi ba amma gaskiya na tausaya ma ikilima na tausaya mata mazan ma yanzu gashi nan gaba ɗayan su riga sun zama watsatsu basu da mutunci na garin ma idan suka haɗu da watsatsun su ma haɗewa suke su zama iri ɗaya wallahi jinta kawai nake yi ko sauraron ta ma zai yi tunda ya riga ya samu abin da yake so ko kallon ta ma da wuya ya ƙara yi balantana har ya kai ga maganan aure tab ijan yaro yaro ne Allah dai kawai ya shirye maka baki ɗaya